update ɗina a yau yana tafi akan abubuwa da dama abu na farko da nake son in yi magana akan shi shine ina son mutane mu fahimci ba aljafari ba ne ba za ya saka ma sidira kuɗi wannan kuɗi kuɗi ne na zakka da kuma kuɗin da aka haɗa wanda na basu da wanda larabawa za su ba mutane wa'anda ake ba wanda ba su da ƙarfi ko kasashen da suka samu matsala ko ƙasashen da suke da rauni, rauni na abin nan tattalin arzikin ƙasa da ana turo kuɗin ana kai su kandahar wai ana gin ana tuturawa mutane malamai da sauransu wasu suna cinyewa wasu kuma sun gina kandahar da sauran abubuwan dai da ake ta yi to akwai kuɗi akwai wa'ansu kuɗi daga wannan kuɗaɗen that is why sidira ya zo da tsarin zakka yauwa sannan ba wai wannan kawai ba ƙasashe da dama wanda ƙasashen na abinan ne na larabawa ne na middle east wanda ke da tuta ɗaya su ne saudi arabia qatar oman dubai yemen turkey wannan kuɗi na an haɗa su ne da haɗin kan kasashen da kuma wasu kasashen domin kaddamarwa a kan sidra bank na cryptocurrency wanda shine yake wakiltar sidra bank wanda muhammad aljafari ya shugabanta bank din sidra wanda ke saudiya main branch kenan nasa da kuma ƙasar qatar da kuma kasashen wasu da sauran wasu kasashen shirin fito da wani akan shirin fito da wani hanya na taimakon al'umma akan hanyoyin kuɗaɗe da suke bayarwa wanda ba sa wanda ba sa zuwa ga mutane su ringa isa direct suna son wannan kuɗi su ringa isa direct ta hanyar only one way da za su je shine true cryptocurrency and the blockchain wanda akwai kasashen da ake yaƙi akwai kasashen da ke da yunwa akwai kasashen da ba su da ƙarfi akwai kasashen da ko budget ma ba su iya yi to su kuma wannan tunda Allah ya hore masu ta wace hanya za su bi su ga sun taimaki mutane ba kamar kasashen da ke da arziki ba su kasashen da ke arziki ba a tura musu wannan abun to ta wani hanya za a bi a yi fasin ɗin abin ya je ko ina to ta wannan hanyar ne aka biyo ba na ce kowa ya yadda ba wannan abin da ni na gani ne kuma na bincika na gani kuma aka tabbatar mani amma ban ce ka yadda ba ni na yi ne saboda na ɗauki alkawalin duk abin da na gani zan faɗi to ba na ce mutum ya yadda ba um, ta true cryptocurrency blockchain shine shirin wanda ake son kasashen da ake bautarwa wasu su zama defendant sannan kuma mutane more especially matasa waɗanda su ne ah, fathers of tomorrow su zama na cewa sun yi defendant na kansu sannan kuma wannan kuɗin da ake distribution su isa direct ga mutane ƙasashen kuma da yawanci musulmai mu 'yan ta'adda ake cewa musulmai ƙasashen musulmai to ta wani hanya za a bi a ringa tuttura duk akwai ƙasashen da duk an yi sanctioning su kan wasu abubuwa to ta wani hanya za a bi direct contact wannan kuɗin su ringa isa shine kuka ga irin shirin da rasha take yi na an san mulki daga mulkin siyasa political abinan leaders tana maida shi tana shigowa tana intervention tana juya mulkin yana komawa mulkin sojoji a afirka mulkin kuma larabawa dama kuma kowa ya sani dama shi na abinan ne emirates ne na sarauta ne to haka dai nake su zan sake bayani akan abin to sidira da kasashen da suka faɗa da suke abinan wannan sidirar kasashen da suke kuma suna su fada da kasashen da suke kokarin su abinan kamar faransa duk wani rigima da kuka gani na wasu rigima munan najeriya da wani nijar da wani kamarai da chad da sudan da ina wa'anda ke makwabtaka da nijar za ku ga ba a zama lafiya to faransa ke wani abubuwa rashin zaman lafiya ita kuma america ita ce haddasa na. ita duk su suka ruɗe duniya wannan Yahuda, to abubuwan da ke faruwa ya za a yi a kawar da wannan wulakancin da suke ma mutane to akwai shirin da sidira suka zo da shi kuma an bayyanar da shi kuma zai bayyana kuma official announcement ko kuma abin zai bayyana kowa zai gani yawa kuma abin da nake so kan mutum ya yi mamaki akan abin da bai zama abin da wannan abin ya ga wai abin na abin ba wani abu ba ne ba ikon Allah ne kuma kowa ya yi roƙon Allah a dukkan inda ka dusa sai ka ga Allah ya sa ka yi nasara sidira ta yi nasara a yanzu masha Allah kuma kada ka yi mamakin yadda ka ga sidira ta fita akan manyan kuɗaɗe saboda hakan aka tsara kuma hakan aka gabatar kuma haka za a gabatar kawai mutane a jira official announcement da abin da zai fito wanda aka so ku gani da wanda kuma suka ɓoye abinsu a tarihin duniya ba a taɓa wani coins da za ya fita da kimar sidira ba ko ma wani coins ne but lokaci na zuwa za mu gani isha Allah a tarihin duniya babu wani tsarin da mutane za su yi walwala da shi isha Allah kamar tsarin sidira hakan kuma na talakawa za su fahimci abin da sidira yake nufi daga nan zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci hakan kada ya baka mamaki domin abu ne wanda Allah ya tsara kuma in Allah da Allah zai bayyana da abu kuma ɗan karamin ma lokaci insha Allah abin da nake so sidira ba a dala za ta fita ba ko a USDT ko a wani euro ko ana a kimanta shi an kimanta shi ne da dala saboda mu gane abin da ake nufi akan ma'aunin da ake son a auna da kuma da za a fitar da shi abinda nake so mutane su fahimta wani karin magana idan ana dara fitar da uwa ake yi yauwa ƙarshen Amerika ya zo isha allah nan gaba china za ta zama super power lokacin na zuwa kuma hakan ake shiri kuma haka a haƙar ma. allah ya ƙara tabbatar mana da alkhairi wasu abinan um, kasashen da ke bakin din sidira ba za su fito yanzu su bayyana ba amma mun yi boys kuma mutane a baya za su fahimta ni yanzu ban da time inda zan faɗi wannan amma boys boys inda muka yi na badakala da bindigar ruwa da country member to forget duk mutane in suka neme su za su ji maganganun da muka yanzu ba time 86 to 50 dala to 1000 dala kawai in ka ji ma dai ana ta wannan maganganun kawai 86 dala 50 dala 100 dala 1000 dala ka je ka roƙi Allah kawai abin da ka gani ka yi amfani da shi kawai shi ne abin da ya fi maka sidira ta fi ƙarfin tunaninka kuma za ka tuna wannan maganar domin a yanzu komai ya yi daidai insha Allah kuma komai za ya bayyana kuma kowa yana gani babu inkari babu fargaba akan maganar da nake saboda na san menene ake faɗa kuma ni nike faɗa kuma na san me project ɗin abin nan eh, sidira da nike magana a kai ba na tsoron cika baki a kan sidira ba na tsoron tambayoyi a kan masu challenge ko masu izgiri ko ni na ma fi son haka ko kuma masu ganin na cika kai a kan sidira ban ma yi komi ba komai za ka yi ka tsaya ga hujja ina da hujja akan faɗar haka kuma insha Allah hujjana za ta bayyana kamar yadda Allah baya kunyata ni in ni magana Allah na tabbatar mamu da ita saboda mi saboda mu ba za mu magana ba sai in mun tabbatar da abin haka ne in ba mu tabbatar ba ba mu hidi duk yadda za a yi ta magana tun jiya da aka yi mun magana kaza kaza kaza kaza ni ban gani ba kuma ban tabbatas ba amma kuma da muka tabbatar da abin na yi boys a kai shi to saboda haka in mun tabbatar za mu faɗi ba wai magana wani ya ce ka za mm kawai abin da na gani ni shi zan faɗa kuma babu wani wanda ya isa ya zo ya ce min wai in daina faɗin price ɗin sidira zai fita dala tamanin ko dala hamsin ko dala dubu ko kuma in ce kaina ya buga lokacin da nake gare shi baka da iko da ni baka bani tambayar ka wani abu ba wani bukatar komi wurinka baka da wuta baka da aljanna um, boys kuma da nike yi allah ya ban lafiya in zo in faɗa kuma ni ra'ayina mutane su ji daɗi to kaga kyau dan kai kadai ka ji haushi can kai ta matse ma <clears throat> ni ba da wani nike ba amma kuma duk wanda ya tunanin da shi nike da shi nike ya je abin da zai yi mai fada dai ba tsoron wanda yake yi kowa ya sani yauwa za mu fito abin da muka gani muka sani mu bayyana saboda babu maganar abin nan yaudara na rantsi da allah wannan shekare wannan lokacin kujerar maka za ta ƙara tsada na sani saboda maganar lukudan kuɗaɗe na wankan talauci ake isha allah sidira community ah, mu ƙara kiran Allah mu wallafa mu Allah ikonsa za mu ga abin da ke tafi insha Allah inda rai da rabo za ta bayyana akan idan kowa kuma kowa za ya tabbatar da abin da ake faɗa insha Allah sidira sun yi plan kuma ba za su yi fel ba insha Allah they was already plan and they will win insha Allah kuma na sha faɗa na faɗi zan ci gaba da faɗi price ɗin sidira zai in allah ya soya da zai ba kowa mamaki kuma ba mamaki irin na kodawo ba biggest crypto surprise da suka ta cewa ya koma biggest crypto competition yauwa saboda haka mai fada na faɗa da cewar a shirya shirin ah, kujeran makka masu tahiya su tahi dan da sidira ɗari sai kati na sha faɗin wannan da sidira ɗari sai ka tafi makka da mutum hudu insha Allah kuma kai new building renovation da construction kayan gini za su tsada a ƙara in Allah da za mu shiga taska insha Allah insha Allah akwai abubuwa da dama wanda za su bayyana congratulations sidira community from ahmad mai fada sidira awareness na gode na gode na gode na gode allah ya ƙara tabbatar mana da alkhairi allah ya sa alkhairi ya tabbata masu neman mu da shari allah ya shirya su in kowa ba masu shiryuwa ba ne allah ya maida masu abinsu wa'anda ke cewa mun cika kai su ma su je su cika kai sannan boys din nan da nake yi in mutum na ya ji haushi na ba shi haushi ya ga ban daidai ba don allah ya taimaka min yi haƙuri idan kuma har ba za ka iya haƙuri ba ka je ka yi abin da za ka yi babu dai abin da nake nema wurinka allah ke bani kuma shi nake roƙo kuma shi zan ci gaba da roƙo kuma community mu ci gaba da roƙon allah allah ya tabbatar mana da alkhairi duk mutumin da zai soki project ɗin sadira ɗan baƙin ciki ne allah ya ƙara tabbatar mana da alkhairi kuma duk mutumin da zai soki project ɗin sadira babu abin da zai iya yi tun da yahudawa masu dogon kunnuwa sun gazai masu jin haushinmu kuma allah ya ƙara sa ku ji haushinmu ba mu san ku so mu yauwa wa'anda kuma suke sapotin ɗinmu suke ganin muna yin abu suna jin daɗi allah ya kara haɗa mu tare da su wa'anda ke jin haushinmu kuma babu yadda za ku yi haka Allah ya yi haka Allah ya kaddara kaddara Allah ce ya kaddara kaddara ta zama ta zama kaddara ta alkhairi ta kaddara akan ta kasance a kanmu saboda haka muna godiya mutane da irin haɗin kai da goyon baya da kuke ba kuma ba za mu daina hidin abin da muka sani ba muka gani ko da kowa zai ce ba mu mashi adalci ba a'a abin da muka gani muka sani muka ɗauki alkawalin za mu faɗa za mu faɗa na faɗi na ƙara faɗi na faɗi ba zan daina faɗi ba al'umma ku yi farin ciki kan wannan lokacin da zai zo sidira zai kawo alkhairin da kai kanka bai ɗauka yauwa allah ya tabbatar mana da alkhairi ni ne ahmad mai fada wanda na ba haushi ya haƙuri wanda kuma ya ji haushi kuma bai iya haƙuri sai abin da zai yi yauwa